a gaskiya wannan zaɓe babin da za mu ci shaidai mu yaba masa saboda a yanayin da abubuwa suka gudana da yawa sun nuna kafin wato a zo kan zaɓe da yawa sun ɗauka akan cewa hillary clinton ita ce wacce za ta iya ci to tun da dai yanzu ya zama cewa donald trump ne wato mutane da yawa kenan an zuba musu ƙasa a ido to amma wannan abu ne da ya kamata ya nuna mana cewa lallai demokuraɗiyya na ƙasan amurka tana ci gaba ba ashe an je an yi wani maguɗi za a samu wanda zai ci ba to na biyu kuma yaya zaben zai tasiri akan kasashenmu na nahiyoyinmu eh mun san cewa mafi yawancin kasashen afirka eh, da yawa daga cikin shugabanninmu suna nan wato tun tsawon shekaru da yawa don haka wannan yana nuna man cewa mai koyi da wannan domin wurin wato canja mutane masu jagorancin kasashe wato shugabannin kasashen mu suna iya su yi koyi da wannan eh, wato abin da ya faru a amurka eh, barack obama ya yi eh, shekara takwas ya zo ya dakatar kuma bai nemi ya zarce ba don haka wato namu kasashen imma muna fatan dai hakan zai iya yiwuwa tunda mun san irin alakan da amurka take da shi da yawancin kasashe na afirka to daga karshe wani tasiri ne zai yi a cikin ƙasashenmu da muke ciki kamar ƙasar kamaru yanzu kasan shugaba biya ya kwashe shekaru 34 yana mulkar ƙasar kuma yanzu ma ana ganin kamar zai tazarce na shekaru bakwai to ya kake ganin wannan al'amari a wannan tazarcin ba za mu ce ba zai kawo wani matsala cikin wato eh, zamantakewa ko ce alaka tsakanin kamaru da amurka ba saboda shi eh, donald trump mutum ne da tun da farko ya nuna cewa ba ruwansa da wa'insu shi dai zai yi da wa'inda su ma suke neman sa da aiki don haka bi zai nemi wato ya nuna karfi na amurka wurin kada shugaba biya ba a zakar sadu a muyi magana da kai dama kana goyon bayan donald trump akan cewa zai zama shugaban kasa to ga shi allah ya ikonsa yau nan an zaɓe shi ya zamanto shugaban kasa na kasar amurka to me ra'ayinka kan sakamakon zaben da aka bayar a yau din nan madalla malawal gaskiya yau nan muna farin ciki da gaske saboda sakamakon zaben da aka bayar donald trump yadda muka tattauna wancan kamance maka tattauna trump zai lashe wannan zaben ya kuma ce wannan zaben ba tare da wani tashi hankali ba tare da wani damuwa ba duk maganganun da aka dinga yi bisa kan wannan mutum tsoge shi da aka dinga yi nan dukkanin ya sha ruwa yau donald trump ya ci zaɓe ƙasar amurka yaya zaben zai tasiri akan kasashen wani nahiyar afirka wato me za mu koya eh, kenan mu eh, yan kasashen nahiyar afirka eh ina na abubuwan da yawa wanda za mu koya saboda kawo canji akan wato za mu ce siyasar nahiyar afirka ta farko saboda zaben trump a wato fadin kasa na da mahimmanci musamman kasashen afirka wanda babu demokuraɗiyya da kirki wanda aka ce maka tabbas ga demokuraɗiyya nan babu ka kasar amurka su sun taka ragon su ba yau ba kusan fiye da shekara 200 suke ainihin wato kawo demokuraɗiyya a wato a kasar yau donald trump zuwan shi mulki gaskiya nahiyar afirka dole su buɗe ido su tabbatar da cewa lallai za a iya canja siyasa a ƙasa To a daga ƙarshe wani tasiri ne kaga zai yi akan ƙasashenmu na nahiyar Afirka wato alaƙa tsakaninmu da ƙasan Amurka cin Donald Trump nan da yi. Alaƙoƙi na da yawa malama da farko a matsalar muke fuskanta mu za mu ce baƙaƙe a nan nahiyar afirka kamar na baƙin hankali da shauransu yaƙi-yaƙin da ake musamman kamar ƙasar libya wanda suke cikin tashin hankali wanda mun kasancewa faransa ne ta take aikata wannan mummunan aiki da kamar kamaru wadda shi kanshi shugaban ƙasa zai ɗaukan wato misali da irin wannan zaɓen da aka yi shi kansa ya kamata ya tunani san cewa lalle ya kamata ya bar mulki saboda gaskiya an gaji da ganin shugaba daya kusan shekara 34 yawanci su suna nan ba shi kadai bane ƙarshen tattaunawa mu kenan da al'umma daban-daban waɗanda suka yi fashin baki akan zaben da aka gudanar a ƙasar Amurka Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru